Mm-hmm. الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai tarin albarka shirin koyon harshen larabci wanda wannan silsila ce ta biyu Muna karatu a cikin littafin Durusun Lughatil Arabiyya li ghairi nadiqina biha wallafar Malami Dr. B. abdurrahim na Jami'atul Islamiyya ta Madina. A wannan littafi muna ƙoƙari ne mu koyi harshen Larabci, muna la'akari da bangarorin da aka gina Larabci a kai kamar Nahau, Sarf, Mufradat, Uslub da sauransu. A wannan darasi namu na sha takwas za mu yi bayani ne akan abu guda biyu zamuyi bayani akan al-mansubat sannan zamuyi bayani akan al-mudari A jumla kamar yadda yi bayani ta rabu gida biyu akwai jumla ismiyya akwai kuma jumla fi'iliya muka ce jumla fi'iliya tana da wato ainihin sassa guda uku fi'il fa'il da kuma maf'ulun bihi sai dai muka ce maf'ulun bihi shi wannan ba dole bane ya zamanto a kowace jumla akwai shi fi'il ɗin muka ce ya rabu gida uku akwai madi wato wanda ya shafi abin da ya wuce akwai mudari wanda ya shafi abin da yake faruwa akwai kuma Amur, fi'ili na bada umarni to mudari ɗin muka ce da shi fi'ili akan iya cewa mabni ne ko kuma mu'rab ne ta hanyar yanayin ginin shi idan an ce mabni wato ginanne wanda ba zai iya ɗaukan wasali ba a ƙarshen harafin shi na ƙarshe a darussan da suka gabata mun yi bayani akan kan madi mun yi bayani akan kan amr sai al shi ma mun ɗan yi bayani a kai muka ce in ma ya kun mabni aw ma ya kun mu'rabun ko dai ya zama mabni ne ko kuma ya zama mu'rabi idan mabni ne yakan kasantu an gina shi akan sukun idan wato ya kasance nunin niswa ta haɗu da shi kamar misali walwalidatu walidatu yurdi'na kaga ain sai ta zo da sukun a maimakon a ce ta zo da me ta zo da wato damma yadda take asalinta to amma sabida wannan nun ta niswa wannan nunin shi yasa ya zama me ainihin sukun ko kuma a gina shi akan fatha idza tasalat bihi nunu at-tawkid al-mubashara idan nunu at-tawkid wacce take wato ainihin ta haɗu da shi to sai ya zama an gina shi akan fatha misali kataballahu la'aghlibanna ba fatha la'aghlibanna ana wa rusuli nun littaukiyar da ta zo mubashara da take a wurin gata ana ganin ta da ta zo ta shiga sai ta sa wannan la'aghlibu ya kamata la'aghlibu kaga ba biddan ma sai amma sabida zuwan nun littaukil sai ta zama mai fatha wannan shi ne ɓangaren da ake gina wato ainihin filin mudari ko kuma ya zamanto ya yi wato ya ainihin harafin shi na ƙarshe wasalin da yake kai da iya caccanzawa ko dai ya zama marfu'i ne wasalin wato damma ko rufu'a dai da cikin wato ainihin alamominta يرفع يرفع الفعل المضارع إن لم تتصل به إحدى أدوات النصب أو الجزم wato fi'ili mudari'i za a yi mai rufa idan ya kasance waɗannan alamomi ko kuma waɗannan kayan aikin da suke janyo ai nasaba an nawasib ko kuma da suke janyo wa fi'ili ya zama majzum idan babu wanda ya shiga ba wanda ya hade da shi to fi'ilin zai zamanto yadda yake misali yakhruju kaga jim bid ya yakhruju kaga yas'a wannan ma kaga ain akwai ya wannan ya kaga wannan kaga akwai me zaka ce me wa alamatu addammatul muqaddara shine alamar damma ce amma wacce aka yi takadirin ta amin min zuhuriha at-ta'azzur abin da hana ta fito a gani shine wannan ta'azzuri na zuwan wannan alif Yashirabuna yashrabuna kaga wannan ma gashi nan yashrabuna وان كاغا رفعني ايه مرفوع بالواو لانه كاغا من اسماء من افعال الخمسه سبيدا من افعال الخمسه شي يسا منتو يشربون كاغا يفعلون يفعلان تفعلون تفعلين تفعلن منصوب إذا سبقته إحدى أدوات النصب وحيه aka ce yakan zamanto mansubi idan ɗaya daga cikin waɗannan kayan aiki na nasaba suka shige shi wannan duk mun yi bayani a kan su an ko lan ko izan ko kai lamu ta'alil hatta alfa'us sababiyya wawul ma'iyya lamul juhud awil lati bi ma'ana illa waɗannan su ne adabatun nasab kuma akan yi meme na wato ainihin nasaba ne ko bil fathati zahira awil muqaddara kamar yadda muka yi bayani akan rufa idan aka ko kuma bi hazfi annun fil af'alil khamsa kaga can bi thubutin nun fil af'alil khamsa wato wannan nuni da ta zo a nan ita ce take nuna cewa marfu' ne amma idan ya zama to ba wato ainihin mansub ne wannan nuni din za a cire ta kamar yadda zamu gani a cikin darasi majzum shi ma haka kamar mansub ne idan amma sai dai shi adawatul jazam ne ba adawatul nasab ba adawatul jazam kuma mun san su su ma su ne lam lam ma lamul amr da la'an nahiya kuma waɗannan su suna wato yin jazama ne ga fi'ili guda akwai kuma wanda suke wa fi'ili biyu jazama kamar in min ma mahama mata aina aina ma ayyana kaifa ma haithu ma anna da ayya wannan duk inda suka zo to wato fi'ili biyu suke wa jazama kuma ana yin jazama ne ko aida da sukun ko kuma a goge harfin illa kamar a can yas'a sai ka ce lan yas'a lam yas'al aw bi hasbin nuni fil af'al al khamsa ko kuma a cire nun a cikin al af'al al khamsa lam yashrab lam yashrab idan kaga guda ɗaya ne amma lam yashrabu ka cire nuni din tunda ai yashrabu ainihin ta yashrabuna wanda yake cikin yaf'aluna ɗaya daga cikin al af'al al khamsa wannan shine zamu ga bayani da misalai a cikin darasi sosai insha Allah malam ya ad-darsu samin ashar darasi na goma sha takwas hamid hamid la zawjatihi hamid yake ga matarsa aina turidina an tazhabi ba'da salati al-asr aina turidina ina kike nufa kike son ina kike nufa da zuwa an tazhabi kaga nan dai ainihin shi tazhabi na sai ya zama mai tazhabi an yi mai hazafi na nun ba da salatul asur. ina kike son zuwa bayan sallar la'asar amina matar ta amsa ta ce uridu an azura uridu an azura alura ra an mata fatha uridu an azura jaratana allati zaratni ams shi ina so na wato ziyarci wannan makwabciyar tamu da ta ziyarci ni jiya hamid ayumkiniki an tarji'i qabla salatil maghrib an min adawatin nasab kina da damar da zaki dawo kafin sallar magriba Amina yumkinu insha Allah ta ce eh zan yi ƙoƙari sha Allah na dawo zai yiwu. Hamid arju an taksili A ganin ma an ta shiga arju an taksili kamisiyal abyad ba'da ruju'iki min indal jara ina fatan ki wanke wannan farar rigar bayan kin dawo daga wurin maƙwabciyar. Amina sa'aksiluhu wa akwihi insha Allah zan wanke na goge insha Allah. Hamid أين تريدون أن تذهبوا الآن يا أبنائي؟ تريدون كأجوانا مرفوع أين تريدون في إلي مدارئي مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من أفعال الخمسة أين تريدون أن تذهبوا الآن يا أبنائي إنه كيسان وأنكما منصوب علامة نصب وعلامة النصب كاجا حذف النون لأنه من أفعال الخمسة أين تريدون أن تذهبوا الآن يا أبنائي ‘ya’yana maza kenan ina kuke son zuwa yanzu al’abuna an dan sabu la’ana ilal masjid wa ba da salati nuridu an dan sabu ilal suƙi da nashtari a kalaman wa da fatira wa masatir suka ce yanzu mu je masallaci bayan sallah kuma za mu je kasuwa mu siyo alkalma da littattafai da kuma lurori أنا زملاؤكم ما جاءوا اليوم لزيارتكم كعادتهم كل أسبوع ce 'yan ajin ku Zumala muka ce jam'i ne na Zamil ɗan aji wato abokin karatu ma ja'ul yawma li ziyaratikum yau su zo don su ziyarce ku ba ka adatihim kulla usbu kamar yadda suka saba wannan ada ai al'ada abin da aka saba kamar yadda suka saba duk sati al'abna aradu an yadhhabu al-yawma ila al-muthaf su sun so ne yau su je wato ainihin al-muthaf gidan tarihi museum nan ma kaga yi hazafi na nuni sabida mai sabida shigan an ya banati An al'ana azhabu ila almustashfa li iyadati salma tini yanzu ƴaƴana mata banat yanzu zan je asibiti domin duba salma A turidna an tazhabna ma'i a turidna. kuna so turidna an tazhabna ma'i kaga mabni mabniyin me bisukun li'annahu ittasalat bihi nunun niswa sabida nunin niswa ta shiga wannan shi yasa ya zama ya zama majzum a turinna an tazhabna ma'i kuna son ku je tare da ni albanat na'am suka ce eh hamid ماذا a أن تأخذنا لها ce me kuke son ku ɗauka ku kai mata kenan ku ɗauka don ita kaga nan ma dai ga nonon niswa sai ya zama mabni البنات نريد أن نأخذ معنا نأخذ أن نأخذ أن نأخذ معنا علبة الحلوى هذه suka ce muna so mu ɗauki wannan ainihin ɗan akwatin alawa wannan ana nufin ɗan كينا واتو kenan wato ɗan kamar abin ake saka alawowi a ciki ɗan irin dai haka ɗan kes ko kace ce wannan ɗin wannan ɗan akwatin alawa kai mata إن سلمى تحب هذه الحلوى كثيرا سبيلي تسلمى تناسون على sosai حامد a أن تأخذنا شيئا آخر akhar kuna son أبن دبان البنات نريد أن نأخذ هذه المجلة وهذا الكتاب وهذه الملابس كثير من أصوم لو أن مجلة لو أن في دكما لأن حامد أرجو ألا تأخذنا هذه الأشياء كلها شيكا إبانا سو ina fatan kar ku ɗauki waɗannan kayan duka fa innal mustashfa la yasmahu bi dukhuli ashya'a kathira sai saboda ai asibiti ba sa barin a shiga da kaya da yawa attasam eh, wannan eh, la yasmahu shine ba sa da iko ba sa ba da dama ba sa bari aina khadija wa aisha wa ummu kulthum na an habna ma'ana tambayi ina khadija ina aisha ina ummu kulthum su fa suna so su je tare da mu إهدى البنات لا أدري أين هن أظن أنهن ما رجعنا من المدرسة حامد هيا بنا يا بنات الحمد لله لا مجيه ترب لوكتي إذا مكداو لا مجي قبا لقد عندما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Shin ko kun san za ku iya samun ilimi a kyauta a cikin sauƙi a kan yanar gizo? Khairu Umma Academy wata manhaja ce da aka samar da ita a yanar gizo don ilmantar da al'umma a kyauta cikin sauƙi a duk kuma inda su. Kaɗan daga cikin abubuwan da ɗan uwa zai iya amfana da su su ne kamar haka. Koyon harshen Larabci a Hausance, koyon lissafi a Hausance, samun wayewa game da lafiyar mata da yara da dai sauransu. Daɗi da haka, Khairu Umma tana ba da shaidar karatu a ɗan ƙaramin farashi ga duk mai son gabatar da ita a wani guri wannan kuma dama ce ga mata a gidajensu da ma'aikata da masu rauni da duk wanda neman ilimi ya yi musu biya me kuke jira a hanzarta a yi rijista a www.khairuumma.com don samun wannan fa'ida Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da dawowa daga hutun wannan rabin lokaci za mu ci gaba da karatu a inda muka tsaya at-tamarin wasa ƙwaƙwalwa al-awwal na farko ajib anil as'ilati al-atiya ماذا يريد الأبناء أن يشتروا من السوق؟ ماذا تريد البنات أن يأخذن لسلمى؟ الثاني صحح ما يلي آمنة بنت حامد أتريد آمنة أن تزور أختها قال حامد لزوجته اغسلي منديلي الأزرق يريد الأبناء أن يذهبوا إلى السوق قبل الصلاة أراد زملاء الأبناء أن يذهبوا إلى حديقة الحيوانات حديقة الحيوانات gidan zoo wato gidan dabbobi inda ake ajiye dabbobi don a ringa يريد حامد أن يذهب إلى المستشفى مع زوجته الثالث نوكو يسأل المدرس كل من الطلاب هذا السؤال ماذا يريد هؤلاء, الطل... آه هؤلاء الطلاب ويجيب الطالب ويقول هؤلاء يريدون أن مختار من الجمل الآتية أو أن تمرين أبن داكي سوشيني نيما لمين تنبيكو ونالبي مي وانا تنبيع نتي ماذا يريد هؤلاء الطلاب ولأن الطالب ميسكي سو شيكما سي أمسا ميتشي هؤلاء يريدون أن sai ya zaɓi ɗaya daga cikin waɗannan jimloli da suke tafe in ya zaɓe su sai ya cike wannan gurbi misali ha'ula'i yuriduna an yazhabu ila al-mal'ab kaga sai a cire wannan nonon ɗin saboda shiga an an yazhabu ila al-mal'ab ha'ula'i yuriduna an yaskunu fi mahaji il jami'a ha'ula'i yuriduna an yajlisu fi as-saffi al-awwal ɗalibai sai ku tambayi junanku ku bawa kanku amsa na waɗannan sauran haɗa waɗannan jumloli ta'ammal ma yali ka ci la'akari da abin da yake tafi huwa yazhabu yazhabu har fi'li mudari'i marfu' wa alamat rafi'i ad-damma adh-dhahira ala akhirih huwa yuridu ay yazhaba ay yazhaba مسبوق فعل مضارع منصوب بأن وعلامة وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره هي تذهب هي تريد أن تذهب anta tazhabu anta turidu an tazhaba ana azhabu ana uridu an azhaba nahnu nazhabu nahnu nuridu an nazhaba kaga anan shi mufrad shi kadai ne aka yi mai aka yi masa wannan wato alama al'asliya alama ta asali yazhabu tazhabu tazhabu azhabu nazhabu wannan kadai shi ne wato jam jam'i na mai almutakallim jam'ul mutakallim shi kaɗai ina sahabu amma sauran duk ai mufrad ne ma mukhatab ko kuma me wato ghaib duka waɗannan kaga alama ce al'asuliya haka ma nasuba ita ma alama ce al'asuliya al amma a ba wannan ɗaya ne daga cikin al'af'alul hamsa. ai ala wazn yaf'aluna yaf'aluna kaga alamatu mai me alamatu raf ita ce me kaga subutun nun ko ka ce waw wa alamatu raf'i al waw amma nan kaga ai menene nan kaga nan kaga ai mansub ne sabida zuwan wannan an ɗin babu nun to goge nunin ɗin ne alamar cewa an yanyo wannan fi'ili mudari na yadhhabuna nasba sai ka ce mi alamata rafi alamata nasbihi hasfun nun kaga ay yazhaba an harfun nasab yazhabu yazhabu kaga mansubun ba an wa alamata nasbihi hasbun nun antum tazhabuna antum turiduna an tazhabu أنت تذهبين أنت تريدين أن تذهبي sai na jim hunna yadhhabna wannan ku? kamar yadda muka yi bayani a baya mabni menene yasa ya zama mabni ai bittisalihi bi nunin niswa wannan ai nunin niswa ce don haka ya zama mabni sai dai kai me ka gina shi a yanda yake bi me a kaga zaka zama mabniyun ne bis sukun لأنه اتصل بنون النسوة هن يذهبن هن يريدن أن يذهبن kaga bai canja ba nan ko yana akwai nuni a ƙarshe saboda shiga an sai nunin ɗin ta tafi shine alamar nan kaga ba ɗin tana nan nun ɗin tana nan ka dai sa an ɗin ma amma kowanne yana nan ba wanda ya canja menene dalili wannan mabniyun ne antunna tazhabna antunna turinna an tazhabna haka dalik wannan ma haka so kaga wannan mata da su ne wannan duka nunin ne su ita ta janyo wancan ya zama mabni da نبيا دع في الأماكن yazhabu الفعل يذهب dama ila الدما إلى munasiba المناصبة a wannan filaye a saka har wato wannan fi'ili na yazhabu ayi amfani da damirin da ya dace misali abdullah kaga jam'i ne maza da haka anan sai a ce yazhabuna at-tullab ko ka ce yuridu at-tullab ay yazhabu sai ka cire nun din tunda an tazo sai ka cire nun yuridu at-tullab ay yazhabu ila al-muthaffi gadan ya usama aturidu an tazhaba tunda shi kadai ne al-mukhatab ya Osama aturidu an tasaba ila maktabil baridi a litakhudha albarqiyya kana so ka je post office domin ɗaukan wato ainihin package sakon da aka tura ana uridu an azhaba mai magana ila baladi ila baladi fi utlati saif a hutun bazara sama sauran sai ɗalibai su ƙarasa da kansu nan ma haka ci gaba ne nahnu uridu an nazhaba ila pakistan fil usbu'il muna so mu je Pakistan a sati mai zuwa haka zalik ana fatan ɗalibai za su iya ƙarasawa da kansu akmil kullum min aljumal atiya bi wadi fi'lin mudari'in munasib shi ma wannan aka ce a cike wannan jumla mai zuwa tare da sanya fi'ili mudari'i da ya dace min alfusul minal alfusuli li yasalu an li ليروا sababa addauda aka ce ɗalibai sun fita daga ajujuwa sabida su ga sababin wato kwarmato hayaniya suka jiyo shi ne suka fita alamu za ka iya cewa liya alamu sabida su san liyafhamu don su fahimci me yasa ko kuma liyarau don su gani kaga shi ma wannan ai lam lamut ta'lil kaga minal mansubat shi yasa alamu ba za ka ce alamuna. سبب الدودع سينيكتي ليعلموا سبب الدودع من أي إذاعة تريدون أن تسمعوا الأخبار يا إخوان أن تسمعوا باكتي تسمعوا بسيكتي أن تسمعوا الأخبار يا إخوان يا زينب يمكنك أن تذهبي هذا العنوان باللغة الفرنسية أن تقرأي ذاك يتيو أن تقرأي خرجت الطالبات الجدد لي ya zura liya zurna tunda mata ne kaga dole nunin niswa ta shiga liya zurna liya zahabna ilal mudira tunda ai zuwa ne da a ce babu ila din sai mu ɗauki liya zurna al mudira amma tunda ila ta zo sai mu canja da liya zahabna liya zahabna ilal mudira جاء هؤلاء الطلاب إلى الجامعة الإسلامية من بلاد مختلفة dalibai waɗancan dalibai sun zo jami'atul islamiyya daga wurare ko garuruwa daban-daban lughatal arabiyya wal wal wal qur'ana haditha fiqh wat tauhid ليتعلموا اللغة العربية an tashrabna al qahwa kaga an tashrabna al qahwa القهوة wannan sai ka القهوة da ba da nun din duk da yake ya zamanto wato ainihin sabida mai sabida muka ce ittasalat bihi nunun niswa أتريدن أن تشربن القهوة يا بنات؟ هكذلك ɗalibai su ƙara shi sauran da تأمل ما يلي المدارى المرفوع يذهب يذهبون تذهب علامة أنا تذهب الضمة علامة أنا ثبوت النون علامة أنا الضمة المدارى المنصوب المدارى المنصوب يذهب علامته الفتحة يذهب علامته حذف النون تذهب علامته الفتحة توقاسنا حقا صح تذهبنا علامة مبني تذهب الضمة تذهبون ثبوت النون تذهبين ثبوت النون تذهبنا مبني أذهب الضمة نذهب الضمة تذهبنا مبني ونن منصوب ونن مرفوع wannan marfu' wannan mansub tazhabna mabni tazhaba alfatha tazhabu hazfun nun tazhabi hazfun nun tazhabna mabni azhabu fatha azhaba nazhaba fatha kamar yadda dai muka yi bayani a baya ta'ammal ma yali Allah muka ce ita ma tana da cikin almansubat asalin asalinta an ce dala an dala aka haɗa sai ka zama Allah. dalili ba Allah ba za waka iya cewa an la in dai ba tsayawa za ka akan nunin ɗin ba to dole nunin ɗin sai ta shiga cikin la so dole kawai aka idgami sabida a sauƙaƙe wa harshe wurin faɗa sai yake kawai ake cewa Allah. arju an tadkhula arju Allah tadkhula ka duk ɗaya ne kawai la da ta zo sabida ta nuna cewa saɓanin abin abinda akai fata arju an ta jilisa huna ina fatan ka zauna a nan arju ta jilisa huna ina fatan kar ka zauna a nan kaf min hurufil jar wannan ita ma mun yi bayani tun a wato silsila ta farko misali hadhihi almadrasa kal masjidi ai kaf kaga harfin ne harfin jarri ma'anar shi al tashbih wato kamantawa kamanceceniya makaranta kamar masallaci almushabbah da almutashabbahu bihi wanda ake kwaikwayo ko wanda ake kamantawa da kuma wanda ake kamantawa da shi هذه القهوة كالماء حامد كسلان كزميله ساعتي ka. agogona kama agogonka take alkalimatul jadida da muka tara a wannan darasi da farko akwai ada muka ce al'ada kamar abin da aka saba yi yau da gobe muthaf muka ce shine gidan tarihi jam'i matahif ulba muka ce ɗan akwata haka ɗan ƙarami ɗan akurgu wanda ake sa ɗan alawa ko ɗan abu haka box shine ulba box da turanci malabis tufa kayan sawa jam'i tufa hadikatul hayawan gidan zoo inda ake ganin dabbobi saidaliya kuma wannan kemis inda ake siyan magani